Babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya Christopher Musa ya ce ba za mu amince a rika daga tutar wata ƙasa ba a Najeriya. Christopher Musa ya bayyana haka ne bayan wata ganawa da suka yi da shugaba Bola Ahmed Tinubu a yau Litinin. An ga masu zanga-zanga da dama na ɗaga tutar ƙasar Rasha bayan fitowa domin nuna adawa da tsadar rayuwa da ake ciki a ƙasar. Sannan ya ce lokacin da zanga-zangar ta fara ta kasance ta lumana sai dai wasu ɓata gari da ke ƙoƙarin shiga cikinta domin tayar da tarzoma. Sannan ya ce dukkan mu mun ga yadda ɓata gari suka shiga cikin zanga-zangar inda aka yi sace-sace da kuma aikata abubuwa da basu dace ba in ji shi babban hafsan tsaron. sannan ya ce ba za su zuba ido ba su ci gaba da kallon yadda masu zanga-zangar ke ɗaga tutocin ƙasar rasha sannan ya ce muna gargaɗi da babban murya kuma shugaban ƙasa ya ce mu faɗa muku cewa ba za mu amince da duk wani da ke ɗaga tutar wata ƙasa ba a najeriya yin hakan ya zama tamkar cin amanar ƙasa in ji musa Hukumar tsaro ta farin kaya ta Najeriya ta ce ta kama wasu teloli da ake zargi suna ɗinka tutocin ƙasar ta rasha a jihar Kano. DSS ta ce mutanen da ke da alaƙa da tutocin da aka ɗinka wanda kuma aka rarraba a jihar. Hukumar ta ce ta kuma kama waɗanda suka ba su aikin ɗinkin tutocin tana kuma ci gaba da bincike. An dai ga ɗaruruwan masu zanga-zanga yawanci daga arewacin Najeriya rike da tutar Rasha ba a san dalilin kawo Rasha cikin zanga-zangar ba, to amma ana fargabar za a iya baiwa lamarin wata fassarar ta daban.